kai yanzu ba ka jin tsoron ma ka ci gaba da zama da ni? Ki ba na tsoron ki, amma ina tsoron waɗannan sababbin halayen ki. Halaye na tsofaffi ne. A tunani na mun zama ɗayan da Magana ɗaya nake yi, babu gudu babu ja da baya. Farida! Wai menene ka kama kake mun kwala mun wannan kiran kiran na mafarauta ne? Me kike nufi da wannan magana? Wai kai baka ga cewa na kulle wancan falon na dawo da kai wannan ba wanda yake daidai da ajin matsayin ka? Kai bai isa ce ai saki ba tunda saki baya hannunsa. Ni da kai kan ta san kan lamarin ki yana burge ni. Mu ci gaba da fafatawa. Ki ba mu dama mu kai shi can kawai. zaka ka ga masifar da za ta same ka. bayan dogon zango da muka tafi a hutun shirin mu na mai dogon zango wato hidaya yanzu kam kamfanin intishar multimedia mun shirya tsaf domin ci gaba da kawo muku wannan katon shirin hidaya yanzu fa kiɗin ya soya da haka ya zama dole rawan ma ta soya ban fahimce ki ba mugu shi ya san makwancin mugu lafiya menene ya kawo ki gidana wannan auren naki iya na sati ɗaya ne kacal. Ki dalla ga fara saurara wace ciki da zaki zo har cikin gidan hakin mun zama Kina ku caka yar daba yar shaye shaye. Ku ta bar min gidan nan mana tun kafin ya gaki. Duba da turka-turka da kuma tashin hankali can amana da kuma ganin sai an kai wani ƙasa wannan shirin ya kunshi abubuwa daban-daban a cikinsa zage dantse da karfin hali yin kokari na cimma gaci dole kam sai ka buɗe idanka a cikin wannan shirin na hidaya. Black akwai fa matsala. Ni ne ta. hanzarta yin hakan. Dan me za ki kawo ni nan gurin? Ka nan cikin kangon nan? A nan za a daura mana auren. Ni da kai. Tabbas Sadiya kin samu taɓin kwakwalwa. To wasa nake da rayuwata. To kawai ki bani dama ni zan kaddamar mata. Duk wani abu da ake da ni za a yi shi. Wallahi sai ka mace kara mutuwa da rayuwa. Rayuwa ta fara take ba iri ɗaya ba ce. Ni fa akan harkan kuɗi ba sani ba sani. Mashirin shirin Nasir Jangul mai waka wanda ya ɗauki nauyin shirin Hamis baiwa. Bari da kuma tsarawa da bada umarni Abdulaziz Sani Madakin Gini. Hidaya! buɗe wannan kwana ki ga abin da ke ciki sai ku ci gaba da yi mana subscribe kuna danna karawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Hujja Hausa TV a nan ne kare wannan shirin zai ci gaba da zo muku. Hidaya!